Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala faru kusanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 29 ga watan Oktoban shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za a ji cewa wasu 'yan Najeriya sun koka kan yanayin yadda ake gyaran hanyar Abuja zuwa Kano. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku a Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala faru kusan yana da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. shugaban amurka joe biden zai yi balaguro zuwa kasar masar domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya akan sauyin yanayi a ranar 11 ga watan nuwamba inda zai yi kira ga sauran duniya da a ɗauki mataki a cikin wannan mummunan lokaci a cewar fadar shugaban ƙasa ta white house a jiya juma'a fadar ta white house ta faɗa wata sanarwa cewa daga nan kuma a ranar 12 zuwa 13 ga watan na nuwamba biden zai wuce zuwa cambodia domin halartar tarukan gabashin asiya bayan nan kuma ya kai ziyara a indonesia daga ranar 13 zuwa 16 ga watan inda zai halarci taron shugabannin kasashe ashirin mafi karfin tattalin arziki na g20 shugaban kasar isra'ila isaac hazan ne ya fara bayyana ziyarar ta biden zuwa masar a lokacin wata ganawa da ya yi da shugaban kasar a ofishinsa a ranar laraba sakatariyar watsa labarai ta white house karine jean pierre ta ce biden zai yi amfani da damar taron na cop 27 domin ƙara ginawa kan muhimmin aikin da amurka ta soma na haɓaka yaƙi da gurɓatar yanayi a duniya da kuma taimakawa mabukatan ƙasashe wajen magance tasirin sauyin yanayi wani mahari ya kai farmaki ga mijin kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi inda ya ta dukansa da guduma bayan ya haura a gidansu da ke san francisco da safiyar jiya juma'a yana neman shugabar ta jam'iyyar democrat tare da ihun cewa ina nancy take harin da aka kai wa paul pelosi mai shekaru 82 ya haifar da karin zaman ɗarɗar da tuni aka soma fuskanta a daidai kakar siyasa ta kasar yayin da ya rage saura kwanaki goma sha ɗaya kacar a gudanar da zaɓukan tsakiyar wa'adin mulki haka kuma lamarin ya ƙara bijiro da harin mamayar ginin majalisar dokoki da aka kai a ranar shida ga watan janairun shekara ta 2021 sa'ad da 'yan tada kayar bayan suka rika rera taken kushe kakakin majalisar a yayin da suka kutsa kai suna kokarin hana tabbatar da nasarar joe biden akan donald trump pelosi wadda take a birnin washington a lokacin da aka kai farmakin a california ta koma san francisco da yammacin jiya juma'a an ga kwamban motocinta sa'ad da take isa a asibiti inda ake kula da raunukan da mijin nata ya samu shugaban 'yan sandan san francisco william scott ya ce wannan ba harin kan mai uwa da wabi ba ne wannan an tsara shi ne da niyya kuma hakan ba daidai ba ne hong kong ta yi nasarar yin kame mafi girma na hodar iblis ta methamphetamine bayan gano wani jirgin kaya da aka yi jigilarsu daga mexico da darajar sa ta kai dala miliyan 140 in ji hukumomi a yau asabar jami'an hukumar yaƙi da fasa kwabri ta custom sun gano ton ɗaya da ɗigo takwas na ruwan hodar meth da aka ɓoye a cikin kwalayen kwalaben ruwan kwakwa da ke kan hanya zuwa australia kayan jirgin da jami'ai suka ce mai yiwuwa yana da alaka da wata babbar kungiyar fataucin miyagun kwayoyi ta ƙasa da ƙasa sun zo ne a daidai lokacin da cibiyar hada-hadar kuɗi ta ƙasar sin take samun karuwar ta'ammali da miyagun kwayoyi da suka shafi meth babban sufeto lee kaning shugaban masu binciken magunguna a ofishin hukumar kwastam na hong kong ya ce mun yi imanin cewa ruwan meth na ainihin gaske ya fito ne daga kudancin amurka an tattara shi a can an kuma tura shi ta wata hanya mai rikitarwa zuwa hong kong domin aikewa da shi zuwa australia har yanzu kuma ba a sami kama ko mutum ɗaya ba tukunna labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jawabinsa na yau da kullum a jiya juma'a cewa hukumomin rasha da ke yankunan da aka mamaye suna nan suna wargaza tsarin kiwon lafiya na yankunan shugaban ya ce 'yan mamayar sun yanke shawarar rurrufe cibiyoyin kiwon lafiya a cikin biranen suna kuma kwashe kayayyakin aiki da motocin ɗaukar marasa lafiya da ma komai a yayin da kuma suke matsin lamba ga likitocin da suka rage a yankunan da aka mamaye domin su tashi zuwa yankunan ƙasar rasha ya ce rasha tana ƙoƙarin da yankin kason zuwa wani yanki da bai da kowane irin ci gaba na zamani da ake samu a mafi akasarin ƙasashen duniya ya ci gaba da cewa kafin zuwan rasha wannan yanki kamar kowane yanki na ukraine lafiya kalau yake tare da dukkan ababen more rayuwa na jama'a to sai dai ya ce a yanzu rasha na kokarin mai da yankin kason zuwa wani keɓantaccen yanki da aka ware kuma wajibi ne duniya ta mai da martani akan wannan yankin na kason kuma shine alkiblar rahoton tsaron sirri na ma'aikatar tsaron birtaniya na yau asabar rahoton ya ce a farkon wannan makon vladimir saldo gwamnan da rasha ta naɗa na yankin na kason ya yi ikirarin cewa mutane fiye da dubu saba'in sun fice daga birnin kason wata hukumar kwararru masu zaman kansu ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan keta hakkin bil'adama da sauran laifuka a yakin da ake yi a yankin tigray na kasar habasha ta ce idan har ba a kai karshen yakin ba to akwai barazanar karuwar waɗannan laifukan wakili a hukumar radika kumaraswami ya faɗawa manema labarai a shalkwatar majalisar ɗinkin duniya jiya juma'a cewa ba shakka za a sami ƙarin aikata laifukan har sai idan an tsagaita wannan yakin hukumar ta ƙwararru ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar habasha ta yi gargaɗi a cikin rahoton da ta gabatarwa kwamitin babban taron majalisar a ranar alhamis cewa dakarun habasha da na eritrea da na tigray da sun aikata laifuka a yakin da ya soma shekaru biyu da suka gabata shugabar kwamitin bare Murungi ta ce laifukan da dama sun girma zuwa laifukan yaƙi da na cin zarafin bil'adama rahoton ya bayyana mummunan yanayin rayuwa a yankin arewacin tigray inda aka datse mutane miliyan shida daga samun kayayyaki da ayyukan agaji sakamakon shingayen gwamnatin tarayya murtala faruku kusan na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bar bari mu shiga babin rahotanni. A Najeriya gyaran babbar hanyar Abuja zuwa Kaduna wadda ta haɗa jihohin Arewa maso yamma da birnin tarayya Abuja tare da kuma mafi yawancin jihohin kudu na ɗaya daga cikin matakan da za su iya dakila hawa farashin kayayyaki a ƙasar a cewar kwararre a fannin tattalin arziki Yushawa Aliyu yayin da 'yan kasuwa suka ce hakan zai taimaka wajen jigilar kayansu cikin sauƙi. daga Abuja ga rahoton Alhassan Bala. hanyar kano zuwa abuja kenan inda motoci ke bin hannu daya saboda gyaran hanya da ake yi wannan hanya dai ita ce ta hada jihohin arewaci da kudancin najeriya a shekarar 2019 majalisar dattawan najeriya ta ce kasar na asara akalla naira tiriliyan daya saboda matsalar hanyoyi da ke shafar tattalin arzikin kasar a wasu yankuna tsakanin kaduna zuwa abuja dai sai mutane sun sanya baraguzan kwalta da duwatsu kafin motoci su iya wucewa wasu 'yan kasuwa da direbobi da ke zuwa abuja da wasu jihohi na kokawa kan cunkoson motoci da suke fuskanta da kuma yadda hanya ta lalace gaskiya ni fasinja ne don wannan hanya hanya ne wanda nike dan bi ba kullum ba dai mun kusan ko da yaushe nike yawan bi in yi ya in je in sayar gaskiya hanyar nan a maganan gaskiya tana da matsala sosai saboda mu muna samun delay na tafiya hanya sosai saboda hanyar nan tafiyan da kai niyan ka yi kamar na awa maybe ka yi target ko na awa daya biyu haka to saboda rashin kyan hanya yakan iya ɗaukan ka awa hudu wani bi ma har fiye da haka. Kalubalen da muke samu kamar daga nan zuwa Kaduna, Zaria, Abuja. musamman muna samun kalubale na gosulo saboda yanayin gyaran hanya da ake a gurin nan a nasa bangaren masanin tattalin arziki a najeriya yusha'u aliyu ya ce yanayin lalacewar manyan hanyoyi na da tasiri matuka wajen ta'azzara tashin farashin kayayyaki a kasar wanda ya ɗauko albasa yana ƙoƙarin ya zo kasuwan madalla ya siyar ranar alhamis ya kuma ɗauko ranar laraba kuma hanya ba kyau bai zo ba saboda ka albasa ba za ta zo ba saboda ka karancin albasan a wannan kasuwa na madalla zai sa wanda suke da karancin su daga farashinta to abin da ke shafon canji canjen farashi kenan na tasirin kyan hanya da kuma hanyoyi waɗanda suke da kyau kuma suke da tsaro da wajen girman ko kuma tafiyan tattalin arziki. hanyar mota ita ce babban hanyar sufuri a najeriya saboda rashin ingantaccen layin dogo da kuma tsadar kudin jiragen sama alhassan bala daga abuja najeriya a gaida alhassan bala yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ba mu ansar wannan tambayar. Ƙungiyoyin ba da agaji masu zaman kansu a ina suke samun kuɗin da suke gudanar da ayyukansu. gwamnati ce ke basu ko kamfanoni ke basu ko kuma dai a aljihunsu suke ayyukansu masu tambaya kawo mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga da kuma comrade adamu abubakar bajoga to idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu ga wakilinmu a Ghana Idris Abdullah Bako da ansoshin da ya samo daga shugaban kungiyar cigaban musulunci da hidimar al'umma wato Islamic Council for Development and Humanitarian Services ICODES a takaice da ke Accra Ghana Sheikh Mustapha Ibrahim da kuma shugaban kungiyar Light Foundation Ghana Alhaji Ali Abubakar na fari da farko dai ga Sheikh Mustapha Ibrahim gaskiya wannan tambaya muhimmanci kwarai yawanci wato aikin da muke yi muna da mother organization islamic council for development and humanitarian services wato kungiyar cigaban musulunci da hidimar al'umma kenan na ghana kowane kungiya da yake dai an sanka cikin wani aiki da kake yi to akwai wani kungiya ko wani gari ka kamar kuma shi ma irin aikin ka shi yake yi to in ya kuma aikin ka ya dace da shi wanda ma shi zai nemi ina ina ina wata wanda yake suna garin ka in ka yi karbar abin ya ku garin misali da bambar da sakan ga muna da partners mu daga imarat kamar kamar dubai da khairiya kamar kasar charity kuma yanzu muna kamar baitu zakat da sauransu da su kungiyoyin ga wato ba su ba kuɗi ga kuɗi a ah, abin da ke cikin ne in wani na so gina masallaci misali shi ya je wurin su ina son gina masallaci mai girma kaza a ghana to a lokacin nan shi su wannan kungiyoyin nan in pure partners a nan Ghana shi su aiko maka ai su ba suke ba mutane ke individual don kowane na so yayi aikin alheri ga wanda so yayi masallaci mai girma kaza nawa zai cost wani kuma ah, su shiga kuɗi kaza kana son masallaci mai girma kaza ku ya ku yi to shi ku gina masallaci a yanda aka dace domin ko me da su baka ko da su baka ana gami abin da zaka yi da kuɗi kamar hanya kai mai ba da shari'a wani kuma a ah, rijiya ka suna gina rijiya rijiya ce kuma na sun gari rijiya kaza bohol ne in ƙandarar rijiya ne kuma duka shi abin ga to shi a yi musu da yawanci aikin da muke haka muke yi in marayu ne kuma kaga wannan nan ina ɗau marayu goma wani ashirin wani haɗari ma to shi akan kuɗin shi kuna duba marayun kuna ba su duk abin da ka baya da suka ba ka kan musu kun ba da kuɗi kaza kuɗin nan na ta da percent ita na idara da administration sannan shi ka aiki da shi wani kuma ya kai kuma aiki da su a gina gidan talakawa ko misali yanzu ko wasu a a gina kanti a ba wani ko kuwa a sai mashin a ba wani yawanci ne kun gani wasu mutaka muke aiki amma hukuma dai bai taimaka ba su yi can su kuma mutane ke kawo musu a nan ma akwai masu kawo kudin mutane a cikin gana ma sannan mu da kanmu kuma akwai ma abin da mu ma muke yi misali ka ga wani lokacin marayu an kawo su ba mu samu su masu ban su ba da shi muna taimakon su kudin mu kudajen mu da kuma sau na ne da da muna taimako kadan kadan kadan har su samu abin da in dai kana aiki da kyau kuma cikin ah, ah, da sauki ba da tsada da mutane ba su tsada in ka da sauki ka kuma aiki da kyau ka kowane lokaci suna suna ce muna cikin masallaci biyar su rijiya kaza a makaranta kaza isa ba mu ke da kuɗin ba mutane can ke yi kowane kuɗi za baka akwai abin da za ka yi da shi kowace ba ka baka ka ka akawuntun shi tun kuma ga kudi wani masallaci ne to ba ka ɗauko wani wani ka sa wani wuri wuri jaririya ne kuɗin masallaci wani masallaci ne Kudin eh, eh, makaranta makaranta ne kuɗin da tarkawa ne su kuma kamin su ba ne kuma su yi lissafi don su da tunjira da komi san kudin ga abu kaza kaza ya yi kuma yadda aka ba kuma dole kai haka nan sai sa yadda ake aikin kenan muna mu ne mu yi amsa aikin da kyau mu musu akauntun su aika musu shi ma alhaji ali abubakar na fari ya ce sunana ali abubakar na fari a ne chairman ko kuwa eh, ceo daga light foundation kungiya ne da ke tallafa ma al'umma ba tare da wani eh, amfani ko riba suke ci ba so nasu kan da za a yi a tallafa ma al'umma rayuwa ta yi kyau muna sa hankali da hankali kan abubuwa guda biyar ko kuwa shida na farko batun ilimi na biyu game da zaman lafiya eh, kamar interfaith haka eh, garin ga ghana muna zama tare da waɗanda ba zama musulmai a kan da za a yi a karfafa zaman lafiya sannan kuma game da eh, skill development kan da za a yi a samu aikin hannu tallafin mata da maza duka a nemi abin yi na skill haka wannan duka muna ciki sannan kuma batun peace muna kokari kan da za a yi kwanci hankali don al'umman da ake zama ba da tare da kwanci hankali ba rayuwan duk abin da aka saranta a yi na cin gaban rayuwa ba zai yiwuwa ba saboda ba kwanci hankali muna kokari game da ruwa ruwa bi ma'ana kan da za a yi infrastructure muna gina schools muna gina mechanics boreholes muna gina normal water wells rijiya eh, mun duka muna yi eh, da makarantu muna gine-gine duka muna yi sannan kuma an yi kai lokacin azumi ko kuwa eh, babban sallah ko karamin sallah muna tallafa ma al'umma alhamdulillah ina gani life foundation mun kafa shi ya 2000 Eh, yanzu haka yana da shekara ashirin da biyu muke tamamin rajistan shi da muna dai aiki kan son taimakawa muka hada kai muna shiga kauyuka muna tallafa ma bayin allah aikin da ana ke aikin ngo wanda ba riba ciki mutum na farko yana neman dedication da commitment kan da za ka yi ka yi saboda allah kuma ba za ka yi ka yi aikin na ya saya inda ka mai ka wuya ka kaga aikin da kanshi ba zai saya ba amma tun da dai kana yin kana kan hanya kaga bayan Allah suna fitowa shi yasa taimako mu yana kan fito kan daga UNICEF taimako yana kan fito daga Star taimako yana kan fito daga UNDP sannan kuma ta bangaren ruwa da makamannin haka akwai wasu kungiyoyin da suke UK sunan shi Salam Charity muna kan partner da su so taimake mu da arziki sai muna yi to amma Life Foundation kuma da yance kamar hamsin ko ko kuwa arba'in kashi dari taimakon yana fito eh, ga siyon light foundation daga aljifu na na da kwamfani sunan kwamfanin na fari kwamfani limit kwamfanin na farko muna construction amma yanzu muka shiga kamar 2008 mun shiga mining muna yin mining sannan na da export license da muke eh, export eh, zinariya shi sa ni da kai na businessman ne kuma na zama imam eh, so dewa saboda ina da passion da wannan aikin so dewa wasu programs ni da kaina da aljifuna muke duka muna tallafa ma aikin eh, light foundation kamin irin unicef da irin wannan developmental eh, agencies na kamar su ta gana kamin su baka aiki ka gaya musu ga abin da zan yi a cikin anguwa kaza ga lokaci ga wurin da zai distil kaza ga abin da nake so yi sai su ce ka kawo proposal proposal sai su duba ciki cikin proposal na ba ce kaman ka je ka yi aikin alkhairi ka je ka kwana yunwa ba akwai ma'aikata waɗanda za su bar iyalinsu da komi suna taimaka ma aikin ya fi a biya su shi yasa duka an yi lissafi a yi wannan shi yasa ana cirewa cikin shi yasa life foundation muna kira maximum of 15% minimum of 10% wani bi suna kawo ana kan kawo muna project shi a ce muna kaman eh, mai project na shi yana so 7% ko 5% administrative cost sauran aikudin duka je aiki muna kan karba wannan duka akwai taimakon da yake fitowa a wurinmu mu sannan kuma akwai project da wani zai zo ce wai ce kaman to wai call for proposal kowa ya gwada ina da kudi kaza ka gwada nuna kan da za ka yi ke su a zabe naka sannan ciki ya fi ka yi sare sannan kuma bayan kudin na ka ya fi ka yi lissafi duk abinda da ka ya fi ka rika eh, receipt sannan kuma in ka zo kamar unicef haka da nake magana ga ranar talata za su zo ofis ma. da eh, ana ce sport check sun ba mu aiki muka yi batun yellow fever da eh, lead poisoning da covid-19 mun yi shi shekarar da ya wuce amma yanzu za su zo su bincike mu su gan kudin da suka ba mu na yaya muka kashe shi muna mu da su mun fi shekara goma muna yin wannan kuma dole ne aka baka amana in ka kace kudin na ka nuna su gani na gan kan da muke yin tafiyar da aiki kenan eh, alhamdulillah eh, ina gani kamar lasiya mu da zongo development fund muka yi amma partnership ne don lasiya mu da su muka yi haɗin kai kan da za mu yi mu promote girl child education ci gaban ilimi yaran mata to muka ga wannan she muka zo mu da su mun raba mun biya 30% daga life foundation eh, daga sunan na fari company da nake fadi mun kawo 50% sai zongo developer suka kawo 70% muka sai sanitar pad muka sai textbook da sauransu muka je a shama muka raba makarantu eh, makarantar da suka ci amfanin wannan intervention nuru mustafiya shi yasa kan da na gaya maka eh, wanda yake jagoran aikin bai da fashin da wannan aikin aikin ba zai ci gaba ba kuma mu da kanmu da aljifinmu muna tallafa shi yasa a nan muna kira waɗanda allah ya ba su iko wai ma na kaza sadakatun min mali sadakan da zaka cire ka tallafa ma dan uwanka da waɗanda ba su da shi wallahi bai taba ya rage dukiyan mutum ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Sheikh Mustapha Ibrahim da Alhaji Ali Abubakar na fari duk daga Ghana da wakilinmu a birnin Accra Idris Abdallah Bako da mu Salamun Abu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba. Wasanni a takaice. kwararren dan wasan gaba na najeriya da ke taka leda a kungiyar napoli ta kasar italiya victor osimhen ya yi alwashin taimakawa wani hadimin kungiyar as roma da aka kora saboda kawai ya yi hoto da dan wasan bayan wasan da napoli din ta doke roma da ci ɗaya da nema a gasar serie a osimhen ya zura kwallo ɗaya tilo da ta baiwa kungiyarsa ta napoli nasara akan roma hakan kuma ya sa aka ayyana shi a zaman gwarzon wasan mateo lechichoro ɗan ƙasar habasha mai shekaru goma sha takwas yana aiki ne a zaman ɗaya daga cikin hadiman filin wasan roma a lokacin wasan da aka fafata a ranar lahadin da ta gabata inda bayan kammala ta ne matashin ya garzaya ya kuma sami ganawa da osimen har ma ya ɗauki hoton selfie da shi wani lamari da ya harzuka ƙungiyar wacce nan take ta sallame shi to sai dai kuma rahotanni sun bayyana cewa matakin sallamar yaron bai yi wa osimen daɗi ba har ma ya tunkari hukumomin kungiyar akan wannan matakin kana daga bisani kuma ya nemi sake ganawa da matashin inda ya alkawarin taimaka masa cicero dai ya ce baya da na sani kan halin da ya tsinci kansa domin kuwa saduwa da gurzonsa osimen tamkar cika ne na wani buri da yake da shi a rayuwa hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta yi barazanar fitar da kasar tunisia daga gasar cin kofin duniya ta bana a qatar muddin gwamnatin kasar ta ci gaba da yin katsalandan a harkokin kwallon kafa na kasar gargaɗin na zuwa ne bayan wasu kalamai da ministan matasa da wasanni na kasar ta tunisia kamel da guici ya yi ta maimaitawa akan yiwuwar rusa shugabancin hukumar kwallon ƙasar hukumar ta fifa dai ta bayyana kalaman na ministan a zaman wani yunkuri na kawo tarnaki ga aikin hukumar kwallon ƙasar akan haka fifa ɗin ta buƙaci ministan da ya yi cikakken bayani kan kalaman nasa da yunkurin yin katsalandan kan lamuran hukumar na cikin gida tunisia na cikin kasashen da suka sami gurbin fa-fa-ta gasar ta cin kofin duniya ta bana daga nahiyar afirka inda yanzu haka take a cikin rukunin d tare da kasashen denmark da australia da kuma mai rike da kofin na duniya wato faransa to sai dai idan har ta fuskanci hukuncin dakatarwa na hukumar fifa hakan na nufin kasar ba za ta fa-fa-ta gasar ba haka kuma ba wata kungiya ta kasar da za ta shiga kowace irin gasa ta nahiya ko matakin duniya rahotanni daga kasar spain na bayyana cewa kungiyar barcelona ta kara azama wajen kudurinta na sake dawo da shahararren ɗan wasanta Lionel Messi wanda yanzu haka yake taka leda a ƙungiyar PSG ta kasar Faransa. A can farko dai Barcelona ta yi niyyar sake cefano Messi a ƙarshen wannan kakar wasanni. To amma daga baya ta sauya shawarar ma ba za ta iya jira zuwa ƙarshen kakar wasannin ba sakamakon 'yan matsalolin koma baya da take fuskanta. a tsakiyar makon nan ne kungiyar ta yi wajen daga gasar zakarun turai tun a matakin rukuni bayan da kungiyar bayan munich ta kasar jamus ta doke ta da ci uku da nema a mako na biyar na gasar jaridar wasanni ta baka universal ta rawaito cewa barcelona ta shirya ta ya sayan messi a watan janairu mai zuwa watanni shida kafin karewar su a psg an jima ana ta yada jita-jitar yiwuwar komawar messi a barcelona duk da cewa yanzu haka tauraron suna haskawa sosai a psg ko da yake kuma akwai wasu rahotanni da ke cewa dan wasan dan kasar argentina mai shekaru 35 baya jin daɗin zamansa a ƙungiyar. ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zana suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu su da albarkacin bakin su. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jawabinsa na yau da kullum a jiya juma'a cewa hukumomin rasha da ke yankunan da aka mamaye suna nan suna wargaza tsarin kiwon lafiya na yankunan shugaban ya ce 'yan mamayar sun yanke shawarar rurrufe cibiyoyin kiwon lafiya a cikin biranen suna kuma kwashe kayayyakin aiki da motocin ɗaukar marasa lafiya da ma komai a yayin da kuma suke matsin lamba ga likitocin da suka rage a yankunan da aka mamaye domin su tashi zuwa yankunan kasar rasha wata hukumar kwararru masu zaman kansu ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan keta hakkin bil'adama da sauran laifuka a yakin da ake yi a yankin tigray na ƙasar habasha ta ce idan har ba a kai ƙarshen yakin ba to akwai barazanar ƙaruwar waɗannan laifukan wakili a hukumar radika kumaraswami ya faɗawa manema labarai a shalkwatar majalisar ɗinkin duniya jiya juma'a cewa ba shakka za a sami ƙarin aikata laifukan har sai idan an tsagaita wannan yakin wani mahari ya kai farmaki ga mijin kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi inda ya ta dukansa da guduma bayan ya haura a gidansu da ke san francisco da safiyar jiya juma'a yana neman shugabar ta jam'iyyar democrat tare da ihun cewa ina nancy take harin da aka kai wa paul pelosi mai shekaru 82 ya haifar da karin zaman ɗarɗar da tuni aka soma fuskanta a daidai kakar siyasa ta kasar yayin da ya rage saura kwanaki goma sha ɗaya kacar a gudanar da zaɓukan tsakiyar wa'adin mulki shugaban amurka joe biden zai yi balaguro zuwa kasar masar domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya akan sauyin yanayi a ranar sha ɗaya ga watan nuwamba inda zai yi kira ga sauran duniya da a ɗauki mataki a cikin wannan mummunan lokaci a cewar fadar shugaban ƙasa ta white house a jiya juma'a daga nan kuma a ranar sha biyu zuwa sha uku ga watan na nuwamba biden zai wuce zuwa cambodia domin halartar tarukan gabashin asiya bayan nan kuma ya kai ziyara a indonesia daga ranar 13 zuwa 16 ga watan hong kong ta yi nasarar yin kame mafi girma na hodar iblis ta methamphetamine bayan gano wani jirgin kaya da aka yi jigilarsu daga mexico da darajarsa ta kai dala miliyan 140 in ji hukumomi a yau asabar. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti da bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.